نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa wannan yammaci na asabar uku ga watan uku shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu yana kuna gida kai ko ba uku ga wata wani yau uku ga watan uku shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da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 su ne shugabanni akan matayensu Alƙawam wato ne jam'i ne na wato alqa'im asalinsa kafin ai mubalaga din sa alqa'imu sai shi ne wanda yake da iko a kansa wanda yake da shugabanci akan abu su mazaje suke da shugabanci kan matan to ta me mazaje suka samu shugabanci kan mata ta abu biyu abu na farko bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda yadda Allah ya fifita sashi akan sashi Allah ya fifita sashin mutane akan waɗansu mutane to ganin damar Allah ne ya ba da fifiko kan yaya maza sama da mata walil rijali alaihin na daraja wallahu azizun wannan fifiko haka Allah ya ga dama haka ya zartar a cikin kudurarsa kuma ba wanda ya sai ce musu dambe domin da maza din da mata din da halitta su ne lokacin da zai samar da su ba wanda ya ba shi shawara kuma tunda shi mai halitta ne yana da iko ya zartar da abin da ya ga dama cikin halittarsa fa'alul liman la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun da haka dukkan wata zuga da za a yi wa ya mace ta hau kujerar naki cewa ba ta yi da wannan fifikon ba to take so take ta yi tumbe da butulci da nuna kangarewa ga ubangijin da mahalicinta da ya samar da ita daga babu inda ya ga dama da sai a rasa ta gaba ɗaya ba a yi ta ba inda ya ga dama kuma da a madadin ya fito da ke cikin jinsin bil adama sai yake cikin jinsin kwaɗi ya zama ta matar kwaɗo inda ya ga dama sai yake dukiya ya yake akuya inda aka dama kai namijin sai yi ka rago ko yi ka dala ko yi ka wani abu daban amma dan jinin dama sai yi ka bil adam to kuma da yi bil adam sai sai ta wani sashi akan wadansu kuma za a ce masa dan kuma wai masu kokowar dole sai mace ta zama da namiji ko kuma a daidaita ta a samu equality tsakanin da namiji ƙarya ne a cikin mazan ba darajar su daya a mazan ba darajar mu dai ba mu nan ba ma daidai da shahidai shahidai ba sa daidai da annabawa annabawa ba sa daidai da manzanni manzanni din nan su duka ba sa daidai da ulul azmi min ar-rusuli tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ubangiji ta ala ke manzanni mun ta sashin su akan sashi tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja cikin manzanni daga nan sai annabi Ibrahim alaihi salam ya fi kowa daraja cikin sauran daga nan sai wani sai wani sai wani ba daraja su ba ma'ana ko da ma kin ce yau riki da kin zama ɗan namiji to kuma wani namijin ya fi ki daraja take yayi ina ba za mu fahimta ko da dukkan mu talakawa ne cikin talakawa ne wani talakan ya fi wani talakan daraja ko da dukkan mu mawadata ne cikin mawadata wani mawadatin ya fi wani mawadatin daraja ko da dukkan mu gwamnoni ne gwamnan wata jihar ya fi wata jihar mutunci da daraja da kima idan jama'a za su zama ɗaya kawai dan su zama gwamnoni ko da dukkan su tsofaffin shugabannin kasa ne ai ba a daidai da wako da wako cikin shugabannin kasa dole ko shugaban kasa A ba daidai yake da shugaban kasa B ba ba daidai yake da C ba ba daidai yake da shugaban kasa Z ba a daidai da ko da matsayi kenan a wani ta Allah ya fi shaula akan wani to a kenan ya kamata ya mace ta kalli wannan ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya ta sashin su akan sashi shi ya ga ba ce namiji ne ya fi daraja sai ki ce dan na biyu wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abin da su mazaje suka ciyar na dukiyarsu ya bayar da sadaki lokacin da zai aure ba haka waje dauka ya kafa ba atun nisa sadaqatu inna billah an kallafa masa ciyarwa an kallafa masa tufatarwa an kallafa masa ya samu miki masuguni an kallafa masa ya dauki dawaniyar ki ta rayuwar ki bil ma'ruf wato ba ta ba ta kasuwa kar ai almubazzaranci kuma kar ai miki kauro wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana na zalika qawama idan ɗa namiji yana da karfin tattalin arzikin kasan da zai miki tefane na ɗari biyu sai ya koro ya yi na ɗari ya yi miki koro baya cikin ibadar rahman alladhina yamshuna alal ardi auna wa idza khatabahum aljahiluna kalu salama idan yana da karfin da zai miki na ɗari biyar sai ya tsaya a ɗari biyu ya tiji a nan ya yi koro kuma bayi na gari an ce allah alladhina idza anfaqu lam ku wa lam yakasuru in dai dai bukatar shi ɗari biyar ne ke da yaran gidanki da 'ya'yanki da shi mijin kila ce ɗari biyar ne a yi ne shine an yi daidai ruwa daidai tsaki sai miji ya turje a ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari uku da hamsin ya yi zalunci idan ya ƙara ya kai ɗari bakwai ya kai ɗari takwas kuma ya yi mabaziranci dan ya ƙara abin da ba bukatarsa dan siyarwa ana so ta gudan ne bil ma'ruf al ma'ruf kuma shine ai bima huwa ma ta'arafa alaihi an-nas fi bi'atihim abinda mutane suka saba a al'adance a garin su menene rayuwa ta tsaka tsakiya a halin tattalin arzikin kasa irin da alkali ko irin da almajiri ko irin da dan makaranta ko irin da dan jarida ko irin da dan kasuwa menene a al'adance mai matakin albashi na goma ko na sha biyu wanda salon rayuwa zai dauka wanda za a ce eh tsaka tsakiya kenan daidai ruwa daidai tsaki sai muka kaddara tsaka tsakiyar fashi ne kullum kudin tebu ne biyu sai ya zo maka lai ba da ɗari to bai kyauta ba kamar yadda ba ke bai ba da hamsin tun da karfin ɗari biyu ne kawai zai saya da in yaga kuma zai cutar da kansa ina fatan kun fahimta a ce dalilai ne namiji ya samu fiko akan iya mace abu guda biyu abu na farko bima fa dalla ba'dhum ala ba'd abu na biyu wa bima anfaqu min amwali Allah ce fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah fa salihatu salihai daga cikin mata qanitatun sune masu yawan da'a ga mazajen kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara ta domin al-qunut yana nufin da'a وصدق بكلمات ربها وكتبه وكانت Kawa القانتين يعني من الطائعين طاعتين القنوت qanitatun sune masu da'a ga mazajin ko kace mai da'a ga ubangiji kuma tana da'a ga mijinta hafizatul lil gaibi masu kiyayewa lil gaibi ga abin da yake fake ma'ana lokacin da miji baya nan tana kiyaye masa ababe guda biyu abu na biyu abu na farko tana masa gadin kanta abu na biyu tana masa gadin dukiyarta. za ta yi mata gadin kanta ta kare mutuncin kanta da kimar kanta ba za ta bayyana da kanta ga wani ba ba za ta samu sakewa ba tun da miji ya yi tafiya baya gari ta fita unguwa ta babu gaira babu dalili ko kwalla alakoki da waɗansu mutane daban idan dai haka ta zama mahaɗinciya kenan ita mai kare mutunci ce ko da miji baya abu na biyu ko mai tsare masa dukiya ba ta ɗaukar masa dukiya ba ta kuma masa albazaranci da dukiya akwai wanda sana'a ta ne ɗaukar miji dukiya wata ta caji aljihu da miji ya ya rigarsa a caji aljihunsa idan kana ɗari biyar sai a ɗauki ɗari da hamsin ba duka za a ɗauka ba dai an ɗauka duka za ka tambaya amma sai a ɗauki ɗari da hamsin sai ka fara kashewa sai ga sun ƙare da waje kai ta mamaki kai ta sanowa da mai da mai na saya ba za ka taɓa ganowa ba har abada sai an an je can ka yi bayani gobe kiyama haka waɗansu matan ba za ka taɓa ɗauka gaba ɗaya wajen wannan wata kuma yan zai za su rinka ya kudin bane wata kuma yan bada kudin in al'ada mazajen ne masu bada kudin cefane su tafi idan aka bada kudin cefane dari biyu ita kuma sai ta makale wani abu sai ta bada naira ɗari ko naira casa'in ko naira saba'in sai ta zuba daki to duk akwai mata waɗanda suke da irin wannan ha'in wannan ina maka maganar matan talakawa kenan wanda cefanen dari biyu dari biyu sai an makale wani abu a cikin kudin bane ake kusa ba su manyan manyan attajirai kuma su ma kuma akwai salon eh, eh, abubuwan su to dukkan matar da bata karewa uh, mijinta mutuncinta ba bata karewa mijinta dukiyarsa ba ta zama mahaɗinciya kenan da haka mata da su ne kawai tatin masu da'a hafi za su lalgai masu kiyaye miji lokacin da bayan shine algaib lokacin da shi bayan su kiyaye kansu su kiyaye dukiyarsu bima hasib Allah saboda abinda Allah ya umarni a tsare shi wa ammal ahadithu faminha hadithu amr bin al-ahwas as-sabiq fil bab qablahu yan amma ta bangaren hadisai akwai hadisin Amr ibn al-Ahwas fil babi qablahu a babin da yake kafin wannan babi wani hadisi ne na Amr ibn al-Ahwas a babin da yake kafin wannan hadisi na 281 na 281 an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعد ثم قال ألا واستوتوا بالنساء خيرا kun gane ko wannan hadisin kenan fa innahunna awalim indakum laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik illa an yatina bi fahishatin mubayyina fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila ala inna lakum ala haqqa ga gashi mahallin shahidin kenan inna lakum ala nisaikum haqqa lalle kuna da haƙi akan matan ku wa nisaikum alaikum haqqa su ma mata suna da haƙi akan ku fa haqqukum alaihinna haƙƙin ku akan su mata alla yufina furushakum man takrahuna kar su zaunar da wani bisa shimfadar ku irin mutumin da kuke ki wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna kar su kyale wani shigo gida su ba shi izinin shigowa bayan ko ba ku yadda ya shigo ba duk kuna da wannan haƙƙi mace ko da wanta ne ko da saninta ne in ba ta sakawa da miji miji baya so zo gidansa to ba ta akai an hana zumuncin ba to wannan wannan ki ko kanin naki haramun ne shigo da shi cikin gida sai dai keke da izini wajen mijin ki je ki daidai shi a inda kun gane ko wannan yana daga cikin hadisan da za su shiga can babin kuma za su zai iya shiga cikin wannan babin shine cewa amma al-ahadithu fa minha hadithu amr bin al-ahwas as-sabiq fi al qablahu cikin hadisai waɗanda sun dace su ga wannan babu akwai hadisin Umar bin al-Awwal wanda ya gabata a babin da yake kafin wannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما idza batat al mar'atu hajiratan firash zawjiha la'anat al mala'ikatu hatta tusbih wa fi riwayatin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتعبى عليه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها wani hadisi an karɓo daga abu hurairah Allah ya kare da gare yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idza da ar-rajulu ila firashihi falam ta'tihi idan namiji ya kira matarsa zuwa shimfidarsa falam ta'tihi sai bata zo masa ba fa ba ta ghadbana alaiha sai ya kwana yana fushi da ita saboda ta ki zuwa la'anat al mala'ikatu hatta tusbih to mala'iku za su tsine mata har sai ta waye gari mala'iku suna ta tsine mata albarka wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya ta bukari idza batat al mar'atu hajiratan firash zawjiha la'anat al mala'ikatu hatta tusbih idan mace ta waye gari ta kwana tana mai kauracewa shimfiɗar mijinta mala'iku za su tsine mata har sai ta waye gari wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya ta bukari da musulunci wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sai da mutum Allah kara tabbata da rashi da iyalan gidansa ya ce wanda bi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa ma min rajulin yada umratahu ila firashihi ba wani mutum da zai kira matarsa zuwa ga sa fa ta ba alaihi ita kuma ta ki ta kandare masa illa kana allazi fis sama'i sarfan alaiha fa sai wanda yake sama ya yi fushi da ita waye wanda yake sama kuma hatta yarda anha har sai in mijinta ya yarda to kaga hadisi daga manzon Allah ga sunan kamar rana lokacin azhar ba kai niyya ba dole ka zo kai ya kai to wannan ne sai ka fasara sai kai laifi akan har yanzu abin da dan zuma da zai wani ya ce Allah na sama waye ya faɗa nan manzon Allah ko Ja'far idan so kan garewa so kan garewa Ja'far ko manzon Allah yanzu ka zayi wanda ya faɗa wa suka zaga Ja'far ko manzon Allah hatta rusuka kofar mata suka zagi wanda ya ce Allah na sama kuma shi manzon Allah ne ya faɗa kaga kin Allah kaga dai ba ba mun zo bane da niyyar miraji amma babu yanda muka iya hadisin ya zo haka dan Allah ya zami shi yasa da wadansu yan suka same ni suka ce dan Allah karka yi raddi kan an ce kaza an ce kaza nace ba zan iya muku alƙawari ba ki saboda ne nace in kirawo lacca in ce zan yi raddi wannan na yi muku alƙawari ba zan iya ba amma kar in warware wancan zancen wannan ba zan muku alƙawari ba domin na sani ban sani ba sai na warware da niyya ba da niyya ba sai na warware sai dai in ba zan karanta aya ko a Qur'ani ba duk abin da aka yi a wajen kishar Qur'ani ne kishar hadisi ne ni ko ba da abin karantarwa sai Qur'ani sai hadisi to kaga da ka sani da baka sani ba sai kai raddi da niyya ba da niyya ba sai kai raddi yanzu aya manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi ma min rajulin yada umratahu ila salatihi fata aba alaihi illa kana allazi fis samai sai ka ce sai wanda yake ko ina ya yi fushi da ita dan Allah sai ka fasara haka larabcin zai taimake ka ba ka iya a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba fa ta'lamuna kayfa nasir yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama qur'ani da hadisi haka suke tafiya qur'ani yace man fi samai hadisi yace man fi samai to sai wani sai a'a man fi ko ina ku lura da hadisin a cikin riwayoyinsa a can gurin ya ce la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha a riwaya ta biyu ma la'anat mala'ikatu hatta tusbiha a riwaya ta uku illa kana allazi fi samai tana alaiha hatta yarda anha inda mun dauki ruwayar farko da ta biyu mala'iku za su yi ta tsine mata ne har yanzu a lokacin da gari ya waye da gari ya waye sun daina tsinuwa din amma in muka dauki ruwaya ta biyu ba ko da gari ya waye mala'iku ba su daina mata Allah tsine ba har sai mijin ya yi ya yadda ma'ana in da aka waye gari ya ci gaba da kulle ta a zuciya yana kusi da ita ko da za a kai azhar ko da za a kai al'asar tana nan mala'iku na ta cewa Allah tsine miki Allah wata ranki Allah ya miki kaza suna ta tsine miki albarka dan kin kaura cewa fatar miji to kaga anan lalle miji na da babban haƙƙi kan mace kenan a can gurin ce idan miji ya kira ta a nan gurin kuma ya ce ba ta ta hajiratan firashi zauji idan ba ta idan ba ta mar'atu hajiratan firashi bai kira ta ba ita ce ta kaura cewa fatar yana mai rasa rasa ko to da take haka to kuma kar ki dauka ki ce a ah, to shikenan bari in yi wata dabara in ya kira ni zan je ba zan da cewa ɗakin nashi ba dan kila in ke zuwa ne za a tsine ko in na kwana ɗakin za a tsine amma ba su zo ɗakin sai ce kudin dune ko kai ka yi inda take ita kuma ta biya maka baya wallahi dai sai malaiku sun tsire miki dan dai makasudi shine al-istimta ko muke ba shi dama ba al-makasudi shine an tumakkinihi min nafsiki yastamti biki ki ba shi dama ya hole da ke shakata da ke kuma kinki saboda ka sai an tsire miki sai miji na da babban haƙƙi akan mata kuma kar mace ta sai a ya haila miki da haka ma dan ban je aikin sa babu komai <laughs> manzon Allah wani mutum ya zo ya tambaye shi me ya halatta ga mata lokacin da suke cikin haila me da me ya halatta in yi manzon Allah ya ce ku isna ku kullu shay'in illa nikah komai kai in banda saduwa to kina haila an yadda ba zai sadu da ke ba amma komai da manzon Allah ce fa haƙƙi ne yana da shi akwai lokacin da in sun yi ne kawai na so da lubar da kyashin faɗa ne amma ya fi ɗaya dan yi da mun jikinki kar san yi ya dame shi akwai lokacin da wani ya buga na ba ku da kun yi dariya ba zan wuce haka shi ke illa kana alladhi fi samai saqitan alaiha hatta yarda anha وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا ta'azana fi baitihi illa bi iznihi muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah ya kare ta a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yahillu limra'atin an tasuma zawjaha shahidan illa bi iznihi ba ta halatta ga mace ta ce za ta yi azumi na nafila mijinta na nan shahidun bi ma'ana hadirun gairu musafir yana nan ba yayi tafiya ba ba yayi balaguro ba illa bi iznihi sai da izininsa yace za ki dauki azumin nafila ba za ki dauka ba sai in miji ya yarda da izinin sa amma ramadan kan za ki dauka ko da ba da izinin sa ba haka in kina azumin kafara za ki dauka ko da ba da izinin sa ba haka idan za ki kance wannan za ki faɗi izini idan kance lokacin ce ne ko ki wancan ko ki wancan sai dai in kin kace shi zuwa lokaci sananne to wannan tunda kance wajibi ne za ki ko da ba da izinin sa ba amma na nafila matukar miji na gari sai kin nemi izinin sa amma in baya gari kan zaki azumin ki ba sai kin nemi izinin sa ba amma in baya gari kina tsammanin dawo wata gobe ko jibi to in akwai yiwuwar ya bugo waya sai ki ce to ina neman izini zan yi azumi gobe dan kare dawo a ranar kuma kina cikin azumi in ku kika dauka ba ki ba ki tare da kin nemi izinin sa ba miji yana da dama a karya miki azumi yanzu ce na so ka zo da ki ba ki yanke kika iya ba magana cewa kina azumi azumin ki ya tashi daga aiki <laughs> wannan kuma kai ka sani ka ce ko da la'asar wannan kuma kai ka gani damar ka ne me a shi dan me zai nemi izinin ta shi eh ban ji ba kamar ya masu zama shimfiɗa eh. eh masu raba shimfada ba su da dabara ai kamata ya kullum kuna tare inda ita kadai ce me ne raba shimfiɗa ciki me ne raba ɗaki sai dai kawai furinka canjin ɗaki yau wata rana kana ɗakin ta gobe kuma tana ɗakin ka wata rana kuna falo shi canjin wurin ma kansa wani sirri kullum a daki ɗaya sai ku gajar ɗakin, ɗakin ma ya gajar ku <laughs> to amma ko a daki ɗaya kuma ko a daki ɗaya kuma in talaka ne ba ya zai dakin sa ɗaya ko shi ba maganar canza ɗakuna a ciki to sai a dinga canza shimfiɗa in wata rana an kalli gaba wata rana kalli yamma wata rana kalli kudu wata rana arewa ko mace mai dabara ita wadda take canjawa ɗakin ta yanayi kowane lokaci har kawai miji ya fita aiki kafin ya dawo da al'asar da ya saba gado yana bangon gabas sai kawai dawo ya gado ya koma bangon yamma yana ne masa masa jagora ɗakin ya aka sai da kamar wata masu ce aka ɗakin ba wata duk bayan wata ɗaya wata biyu haka sai ta canja haka wani labule ya ma tana da iri biyu idan ta sa wannan wani lokacin ta sa wani kalar kuma kullum za ta canja kar ta canja a gaban gidansa dan an canja a gaban gidansa ba barazana sosai barazanar shine baya ya fita da wannan labulen sai da wata ga wani sabon labule kamar ɗakin wata sabon amarya ne ya kawo to irin wannan da sai ka kawai mutum ya zama bai ta zai ai ta ai magance shi dai ba wani magance shi ta iya zama aure ne kawai sai kuma biki iya biki biki dabiya ce kawai kuta ta kina nan zauna haka shi yasa sai ka kasa kai labari da ai magani ta yi masa ai mijin ta ce eh. hakuri ku ta surutu shi ya san meye ta shafa da surutu shi ba ta shafe shi ba ai mijin ta ce ai sai ai da ta ce ai kaza kaza kaza kaza kawai mutane sai ta maka hisabi a gidanka muttafaqun alayhi bukhari da wasu suka rawaito wato wala ta azana fi baitihi illa bi idnihi kattaba wani iznin su ko wa gidansa dole sai da iznin sa kaga nan gurin ya kamata mata su gane irin wannan wani din nan da zai shigo ba ko mace ce ko namiji an gane ko ko da mace ce yar uwarki zaki kawance da wata miji bai izini ba dole wannan kawancen ya tashi daga aiki dan akwai waɗansu matan da suke fata mata idan miji ya gano wannan kaga zai yanke wannan alaka dan kada fata masa mace akwai waɗansu matan da su suke zuga mata kaga dole miji idan gano wannan yana so ya zauna lafiya da matarsa sai yanke wannan alaka a idan kika ce ai ni bai sa a raba ni da wacce ba ni ga dangi ce ni kaza kaza ce ni kaza kaza ce to shikenan sai su ga muke auren ke musu mun da wannan bai da amfani ko kuma ko Allah kalli zan to dai biki sauke hakkin da yake wajibi akan ki ba kuma Allah ya kama ki da wannan gobe kiyama Allah ya tsare mu amin وهذا لفظ البخاري bukhari wannan lafazi da ma karanta na imam al-bukhari البخاري duk da cewa imam al-bukhari da muslim sun yi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare su shi shine mahaifinsa Umar dan Khattab anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sai da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa kala ya ce kullukum ra'in kowannen ku dan kiwo ne makiyayi ne an ba shi tsaro da gadi wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowannen ku abin tambaya ne gaban Allah dangane da kiwon da aka ba shi kowanne daga cikin mu nan an ba shi mace ko namiji to sai dai kiwon da aka ba wani yafi na wani fadi kiwon da ke hannun wani yafi na wani fadi wal amir ra'in sarki dan kiwo ne sai an tambaye shi game da talakawansa to in tsakanin sarki da gwamna waye dan kiwo lafazin al-amir ala wazn fa'il daga al'adar ne mai ikon ba da umarni da ikon ya hana waye ke da wannan sarki ko gwamna gaskiya kam irin irin irin tsayar da turawa suka yi wa sarakunan mu kenan aka kwace dama ta umarni da hani a hannunsu sai kawai aka bar su da rawani da fadawa da dawaki dan Allah ba haka bane ba wannan ba gaskiya ce kasan ranar gaskiya kuma ranan ranan gaskiya ranan ba ranan wanka ba a koyi jibiya sai a koyi ran garde wannan haka ce wannan shine cutar da suka yi musu har yanzu a ce an yi constitution a kasa irin Najeriya da mutum miliyan 20 daidai da bishiyoyi da ke bakin titi miliyan 120 daidai da bishiyoyi da ke bakin titi akwai su a cikin constitution da yadda za a yi da su da ganuwar gari duk an yi magana su amma sarakuna silently ba a ce komai akan su ba akwai su babu ba a ce komai ba ka san akwai cin mutunci a cikin wannan akwai cin mutunci su turawa sun kulla wannan ne ba dan komai ba sai dan saboda galibi sarakunan da suka gani musamman namu na arewa sarautar su ta kasu ne sun zo sun same ta kafaffiya ce akan addini akan tubalin qala Allahu qala Rasulullahi dan dukkan sarakuna mai nan arewa sun karɓo tuta Shehu Usman Tuta Shehu Usman kuma ba wai tsin ba kawai sai karɓo suka sa kofar gidansu ba kowa an ba shi tuta ta musulunci tare da littafin Ihya Sunna wal Ikmadul Bid'a yanzu ya karanta talakawansa inda sun ba su ci amana Shehu Usman dan gode ba duk ba ba da za a yi bid'a a arewa duk sunnar manzon Allah za a yi wal amiru ra'in shugaba makiyayi ne kaga sai mu ce shugaba mai shiru kenan shugaba makiyayi ne sawabin ya gaskata akan gwamna tabbas wannan zai gaskata akan gwamna zai gaskato akan chairman na local government zai gaskato akan shugaban kasa zai gaskato akan dukkan wanda yake da wata imara a hannunsa har yanzu sarakuna din ba za ka kwace musu wannan nauyin da ke kansu ba tunda har yanzu ana kirga jama'ar Kano a matsayin talakawansu kuma gwamna ba zai iya mallakar Kano ba sai duk gwamnan da za a turo ko na soja ko na farar hula in dai zo Kano ba zai iya mallakar kowace kasa ba sai da goyon bayan sarakuna din tunda har yanzu jama'a suna ganin kima da daraja da mutuncin su waɗannan sarakuna kuma su jama'a ake so a mallaka dole sai an bi ta kan sarakunan kafin a mallake su ashe kenan su kuma ya kamata su wuce wa talakawansu gaba kan duk abin da ya shafi talakawan su abin da ya shafi wadataccen ruwan shan hasken lantarkin su tsaron su education don su tun daga primary har zuwa abin da ke gaba da primary wannan su wucewa mutanen su gaba su ga an yi musu dukkan hakimi ya ga gundumar sa ko wadatacciyar makaranta ko babu in babu ya je samu chairman na local government da kansa ko ya kirawo shi fadar sa kaga chairman na local government din shine ke da kudin kasa a hannu amma hakimi na da matsayin da zai iya kirawo shi idan idan shi chairman na local government ya san hakimi ya tsaya mutuncin sa ka gwamnati ke da kudin talakawa a hannunsa amma idan sarki ya ga dama zai iya kirawo shi mutakar sarki ya tsara mutuncin sa kuma ya ce masa kaza da kaza za a yi to tunda da yana da damar ya ce wannan in bai ce ba gobe kiyama sai Allah ya tambaye shi shi kuma gwamnati tunda an danka kudin talakawa a hannunsa in bai musu aiki da su ba na daidai bukatar su abinda suke bukata gobe sai Allah ya tambaye shi haka taya mana local government sai Allah ya tambaye shi haka dukkan shugaban wata hukuma ko cibiya da za a danka kudi a hannunsa dan aiwatar da waɗansu ayyuka na jama'a ne da gobe wallahi dan bai ba sai Allah ya tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku kowa makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi kiwon da aka bashi wal amiru ra'in sarki dan kiwo ne ko shugaba dan kiwo ne war rajulu ra'in ala ahli baitihi namiji dan kiwo ne akan mutan gidansa an ɗora maka amanar matanka da ƴaƴanka da yaranka da suke hidima karkashin ka dole ne ka kiyaye haƙƙin kowa a cikin daidai wa da bil ma'ruf wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha mace an ba ta kiwon gidan mijinta an ba ta kiwo na ɗakin mijinta wa waladihi da kuma ƴaƴansa wala ya shafi mace ko namiji duka ƴaƴa gaba daya an ba ta kiwon su sawa'un ƴaƴan da ta haifa da ƴaƴan da kishiyar ta haifa ƴaƴan da ita ta haifa ko ƴaƴan da ta zo ta taras a gida, tunda da suna dangantuwa ne zuwa ga mijin su ƴaƴan wani bangare ne na jikin mijin to ai ƙarya ne kice kina son miji ba ka san ƴaƴansa ƙarya ne inda har kina so da kake so ƴaƴana ka'ida ne ka san akwai matar da in tana son ka kai kaɗai single ɗinka take so ba ruwanka da ƴaƴanka ba ruwanka da iyayenka ba ruwanka da mahaifiyarka ko mahaifinka ko yayyanka ko kannanka duk abokanan adawa ta kai kadai take so kai yamtin ka yadda kake kar ka haɗu da kowa za ta iya zaluntar ƴaƴanka za ta iya rashin kunya da rashin mutunci ga mahaifanka za ta iya wulakanta ƴan uwanka akwai kuma shi mamijin da in yana son mace ita kadai yake so ba ruwanki da ƴaƴanta musamman ƴaƴan da ba shi ne ya haife su ba ya aure ta tana da ƴaƴa ba ruwan shi yayyanta ba ruwan shi da kannanta iyayenta duk ba su da kima ko mutunci a wurin yana gaida suna yi alal larurati in sun yi kaciba sun zo gida an haɗu to wannan kuma ba shi ne ka'idar ta rayuwar auratayya ba ka'idar rayuwar auratayya in kana so mutum sai ka so wanda ke tare da shi ke ma in kina son mutum sai ke so wanda ke tare da shi Ya'yansa da ƴan'uwansa da yayyansa da kannansa bil ma'ruf za ki yi mu'amala gurgurdan iyawarki <coughs> an bai wannan ko sai manzo Allah ce fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati lalle kowannen ku dan kiwo ne kuma kowannen ku abin tambaya ne dangane da kiwon da aka ba shi gobe kiyama kowannen ku abin tambaya ne dangane da kiwon da aka ba shi gobe kiyama wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito ya aure mace ba lokacin da mutum ya auri mace tana da ya'ya baya da karfin rike su dama haƙƙin bai hau kansa ba dole bane ai nan ba ya ki yaran bane baya da hali kace ba ko kansa kan baya da hali zai wa kansa riga ne to balantana wani kuma idan mace ta zo da ya'ya gidanka ita tana da ikon rike wannan ya'yan bayan sun rabu da miji ga ka'ida shine in ta yi aure rukun ya'ya zai koma wurin ubansu to amma sai mijin da ta aura ya ce babu komai kya iya zuwa da ƴaƴan a nan gurin kawai abin da ya ba ta dama na ta zo da yayan kenan amma ba lallai bane ciyar da su akai ciyarwar tana wurin mahaifinsu shi zai rinka aiko musu da abinci da sutura da kuɗin makaranta da komai shi zai amma shi namijin da ya auri matar in ya ga cewa zai iya wa 'ya'yan dan ihsani ya halatta amma ba Allah ne ya wajabta masa ba kun gane da zaran namiji ya rabu da mace wa yake da yancin rabu da ko ku sa hadisin manzo Allah mai wace take da iko rabu da wace manzo Allah ya ce anti ahqqu bihi ma lam tanki wata mace ce suka rabu da mijin tana rike da dan sai uban yazo zai kwace sai matar ta je wajen manzon Allah ta ce wannan dan da kake gani ciki na nan ne mazubansa kamar bokitin da aka zuba shi wata tara ce mamana shine abin shansa madarar shansa har ya girma kirjina nan ne dakalinsa da yake kai kawo yanzu da ya girma baban sai na so ya kwaci sai manzo Allah ce anti haqqu bihi ma lam tanki sai kika fatantanta ki rike kayan ki matukar biki aurewa. sai za ki rike shi ita rukun ne nata sai ruwa dole uban ne zai kawo kudin ce bane shi zai kawo tufafi shi zai kawo sabulun wanki da wanka shari'a musulunci ta wajabta masa wannan ita aikin ta rukun dan da manzo Allah ce malam tankihi matakar biki aure ba wannan yana nufin me idan ta yi aure nawai ya koma wurin wa wurin uba ke kamar yaya idan da ta fito daga gidan mijin da ba ta aure ba kimanin wajen wata ta bar ko wata na ko shekara goma ne idan uwar ba ta tarbiya wajen gidan ma ko wajen ya ba ta wannan ta wuce zaka idan ka kwaci ina da da aka yi hadisi ne ya shafi ka da wannan <laughs> Allah ba idan ake kaza na ce kaza idan ake kaza ne Allah idan ya tafi da wani bangare da abu shi nan idan ta ce ba ta so sai uba ya karbi kansa amma wallahi matukar ta ce tana so manzan Allah ya ce an ce a haƙƙo bihi malam tanki an ce a haƙƙo bihi malam tanki haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma sai a ce me kenan kaga ba wata magana ina zaka kai a ce mun kana wannan ai ba ana cire shi an fahimta da kyau wata matar ta sake zuwa wajen manzon Allah ta ce ga ɗana ɗana ne ni na haifi muka rabu da mahaifinsa ga shi yana taimako na har yana ɗaiban ruwa a rijiyar gidan suwa ne ga shi ubansa ya zo zai kwace manzon Allah ya sake sake ce kika fashin da tarki rike dai wata matar daban wannan daban to wai dama zuwa yi masu hakki da ko da mutum biyu ne uwa da uba da kanwar uwa idan aka ce ba uwa ba uba wa fi ta ya rike da yanzu ba ba na faɗa ba da kaza ku kanan uba ko wa uba kanwar kuwa ita ce ta fi su haƙƙi dan manzo Allah ce innamal khalatu bi manzilatil ummi ita khala ita ce yar uwa ko kanwar uwa bi manzilatil ummi matsayinta matsayin uwa wajen haƙƙin rike da wannan ko ya faru lokacin da Hamza ibn Abdul Muttalib ya rasu yana da ya mai suna Imara imara bayan annabi ya zo makka umratul qada yayi umra zai fita sai yarinyar karama sai ta ga ali bin abi talib sai ta biyo shi sai ali bin abi talib ya dauke ta sai mika wajen fatima yace sai rike ta tunda yar baffa na ce kaga yana dangantaka da wa babanta babanta kamar dan uwa ne ga mahaifinta. an gane ko kanin mahaifin uwa ne ga mahaifinta to sai Ja'far ibn Abi Talib wanda dan uwan Aliyu ne shi ma sai ce ne zai rike ta ai baka fi dangantaka da ita ba yadda kake jin kai yar baffan ka sai ne ma yar baffa na sai kuma zaid bin harisa ya zo ya ce ai yar dan uwa na ce ah, me ya hada zaid kuma da hamza ba gidan su dai ba amma manzon Allah hada sun yan uwantaka ta musulunci tsakanin yanzu mutum uku suna rigima akan me akan wannan ya shi ja'far sai ce bayan kasancewar ta yar baffa na khalarta ita ce yar uwar mahaifiyarta asma'u bintu umayr ce tana wuri na ina aurenta sai manzon Allah ya karbi yarinyar sai ce a kaiwa wannan khalarta ta matar Ja'far innamal khalatu bi manzilatil ummi sallallahu alaihi wasallam to yanzu da aka rabu da uba mace ta rike ya sai ta rasu kanwata tana nan koyarta tsakanin uban yarinyar da kanwata koyarta wa ya fi yancin rukaya kanwar uwa koyar uwa sama da uwa ita ma in ba ta da miji a kasan akan wanta in ba ta da miji kuma in ita ma in tana da miji yace karfo ki rike na ba ki izini shi kenan kudin cewa na hannun uba amma rike yara duk wannan menene hikima a nan gurin ita mace ce ta ga namiji tausayin yaro to me ne Jafar din shi ba yana son a bashi ma da gaba daya amma yanzu ba an bashi wani dan kasancewar sa Jafar an ba an bayar ne ga ita wannan kala din ina fatan kun bayyana to kun ga irin waɗannan hukunce hukunce in ba muna koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a zo a yi rigima da mu yanzu duk wanda ya rabu da mace idan yana so ya mulguna mata sai ya kwace ta musamman in ya ga tana so to kaga wannan kuma saba sunnar manzo Allah ne ba ka da incin da za ka kwace mata anti ahaqqu bihi ma lam tanki to ibn al-qayyim da shaykhul islam ibn taymiya malamin sa sun yi bayanai daban-daban suka ce Allah hakika wannan tartibi haka manzon Allah yayi amma wannan a lokacin da yaro yake karami bai fara karban taujihi ba bai fara karban umarni da hani ba idan yaro ya kai matsayin ya fara karban taujihi umarni da hani to za a ga ayyuhuma aslahu lahu wa ya fi dacewa wannan yaron me ya zame masa maslaha shin ya zama auren uba ne ya fi maslaha ko auren uwa wannan fa idan yaro ya kai yastaqillu bi nafsi zai iya shiga ban daki da kansa in yayi bayan gida ko ne ya kama ruwa ya fata kansa majina ya kai shekaru bakwai zuwa takwas kenan ya rinka jin ba larura bane bukatuwarsa zuwa ga mahaifiyarsa to a nan gudan sai a kalli ayyuhuma aslahu lahu me yafi zame masa maslaha shin zamansa a auren uwa ya fi maslaha dan wani uban gara uwar da shi sai a bar shi a wajen uwa shin zama sa a wurin uba ya fi maslaha sai a karbo shi dan wannan maslaha din amma kafin ya kai wannan shekarun kaunan wahidan yana wurin uwa ne ne ya fi tantanta an ce a hakku bi imalar taiki duka ne wannan yana jin reshe ne ba shi ne asalin karatun mu ba amma dai alhamdulillah mun dan bada fa'ida sai mu wuce wa ana bi aliyin talqi bin ali رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat ala tanuri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza da'a ar-rajulu idan miji ya kira matarsa dangane da bukatarsa wato yana bukatar saduwa da ita falta'tihi to sai ta zo masa wa in kanat ala tanuri ko da tana kan tanda wato ta gasa ta ta ta abin nan waina ko da tana soya sai ko tana tuyar waina in dai kaga mai tuyar waina ba ta zanto mashi gula dan lokacin da ta zuba wannan waina din ka san ba ta san kuma ta dauki lokaci dan wannan za ta yi mai to manzo Allah ce ba za ta ce bari ta jira sai ta juya wainar ta gasu bata ta wurin mijin dole ta tafi wa in kan alatan nuri ko da tana kan tandaru na tuyar waina ina ba fatan kun fahimta wannan dukkan wannan karfin hankin mai miji kuma da wannan ne wadansu abin da malamai suke cewa a ce wannan ya rauna karfin sha'awa wai wani ne karfin sha'awa tsakanin mace da namiji namiji ya fi karfin sha'awa namiji ya fi karfin sha'awa idan haka aka halatta masa ya aure mata nawa hudu ita kuma sai namiji ta wannan bandana na wajir irin ɗaya ɗaya ko waɗanda suke da wani hali nasu na kan wannan ga ainihin ya zama a cikin maza a same su cikin mata amma dai mafi rinjayen mazaje da mafi rinjayen mataye to su mazaje ɗau sun fi mataye girman sha'awa sun fi mataye girman sha'awa a ah, ga shi dare ɗaya ne kawai fa aka ce dan mutum kira ta bai je ba za a tsine mata amma shi ko in yi mata ji ta aka yi kare wuce wata hudu <laughs> lillazina yurduna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur ajra'i wata hudu amma shi ko dare daya ba zai iya hakura ba da aka taka mura'ati da haƙƙinsa rawahu tirmidhi wa nasa'i imamu tirmidhi da nasa'i suka rawaito wa qala tirmidhi hadithun hasan sahih imamu tirmidhi da hadisi ne hasan sahih hadisi ne ingantacce ko shakka ba وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم daga Abu Huraira daga Annabi tsira da mutum Allah ya kara tabbata da shi da iyalan gidansa kala yati law kuntu amiran adan an yasjuda li ahadin la amartu an Allah ce law kuntu amiran adan an yasjuda li ahadin inda na kasance mai umartan wani ya yi sujada ga wani la mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وعن أم سلمة رضي الله عنه عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي امرأة ماتت هكذا وزوجها عنها راض دخلت الجنة an karbo daga ummi salama Allah ya kare da a gare ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu imra'atin matat dukkan matar da ta mutu wa zawjuha mijinta yana mai yadda da ita dakhalat aljanna to za su shiga aljanna to wannan nan girman haƙƙin miji a can gurin manzo Allah ce da zai umarci wani yi wa wani sujada da ya umarci mace ta yi sujada ga wani to sai bai umarce ta ba ma'ana da zai yi umarni da wannan za a sa yanzu ya halatta wani yawa wani sujada ba ya halatta wani yawa wani sujada وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم me to albani ya zai fanta shi jazakallahu khairan to amma na bai dai ingantacce ne ko shakka babu law kuntu amran ahadan an yazla ahad la matul mar'ata an da li zawjiha wannan ingantacce ne sai da zai din wannan ayi mamratin matar wa ha an haradu wannan kan ban duba shi ba amma wancan na sai na cikin ul galil fi takhrij ahadith manar sabil وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن وإنما يا إنجلتا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنكر قولك معاذ بن جبل الله تقال الداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzo Allah tsara da muslim Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa manzo Allah din ya ce qala la tu'zim ra'atun zawjaha kada mace ta ce za ta cutar da mijinta fi duniya a duniya ko kuma la tu'zim ra'atun zawjaha mace ba za ta cutar da mijinta ba anan duniya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ain fa sai sai matarsa cikin hurul ain ta ce la tu'zihi qatalaki ki daina musguna masa Allah ranki. da aka fi fitinan mazaje da ita a bayana sama da fitinan mata ta fi cutar da mazaje saboda galibin halakar mutane akan mata ne sawa'un matarsa ta aure ko da bata aure dama wanda ba matar aure bai je biye mata sai daga dama wannan ai kowa san halaka ce a san zai biye mata ai mutum yayi shekara biyar shekara tara wani shekara goma yana dadiro da matar banza ba ya da iya kawai yana yi mata yana kashe mata kudi ga matar su gida yanzu kudin da ya kashe mata cikin shekara goma idan da za a tara su a asusu naira nawa ne suna da yawa ka kadara ko da mutum mai matsakaicin samu da yake da matar banza shekara goma suna da alaka abin da ya kashe mata yana da yawa to kaga babbar fitina kenan yan kuma ta ce idan Allah ga dama sai jarrabe ka da matar da ba ta san Allah ba ta son matsala. kai ta fama da ita kai ta rikici da ita kai kana son a shirya ita ba ta son a shirya kai ka farfado ita kuma ta kasa farfado kai ka waye game da addini ita kuma ta ki waye ba ta baka kowane irin haɗin kai sai ga mutum a waje ahlus sunna cikakkiyar kamar awwal number one ahlus sunna wal jamaa amma da je gida ba bai idda iya matarsa tana bid'a tana zuwa wajen bokaye tana kari ga maroka bai yi sai ya ce komai ba sun yi magana a gaibiya masa bakar magana to kaga akwai fitinar ta wannan sa manzon Allah ke cewa mafi alherin duk kayayyakin duniya na jin daɗi shi da kyamaci ta gari almar'atu salih mace ta gari mace ta gari kuma ita ce wadda lokacin da duk ka umarce ta za ta bi in ka kalle ta za ka yi farin ciki in ka nan za ta tsare ka game da kanta da kuma dukiyarka za ta kiyaye maka kanta ta kiyaye dukiyarta mace ta gari duk wadda take so ta zanto mace saliha amintacciya yardacciya a wurin ubangijinta haka ya kamata ta yi idan miji ya mata umarni ta bi kanta kan gari masa sai fa in yayi umarni da a sabawa Allah ne to anan la ta'at li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq idan miji ya kalle ta yayi farin ciki saboda ta iya tsafta tsaftar jikinta da tsaftar gidanta da tsaftar ko'ina sannan kuma ta iya ado sannan kuma tana da murmushi da sakin fuska kaga in miji ya kalle ta zai farin ciki sannan in baya nan za ta yi gadin kanta ta yi gadin dukiyarsa to wannan ita ce mace saliha wadda manzon Allah ya ce ita tafi komai dadi a duniya in dai mutum ya same ta ba neman duniya to sai mu tafi ta a nan wurin dan saboda yau an ci akwai lecture da dare nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya na ka ba ya zo ya zama naka ma'ana wanda bai cancance ka ba shine khil shi miji bai sanar da matarsa wannan hadisi ba yaya za a yi kenan duk da haka dai idan ta kaula cewa shimfidar sa la'anta ta hukunta akwai waɗansu ababe wanda jahilta su ba kulli ba ne a shari'a musamman ababen da suke da alaka da haƙƙin wani dan ka jahilce shi bayan nuna cewa baka da haƙƙin har sai shi mai haƙƙin ya yi ta haka ko da mace wai bata san wannan hadisin ba me hana ta sani me yasa iyayenta ba su sa ta makaranta ba me yasa iyayenta ta yi girma ta yi wayo bata je islamiyya ba balle ta shiga wani kaga wannan ta shiga ciki ko da bata sani sai dai kawai da a ce laifin tana da sauki sama da inda a ce ta sani take amfani da shi wannan zai zan iya cewa ita ce tambayar kawai da take da alaka da abin da muka mai tambaya ta biyu wani ya zurfi rikin da alaji ala biyu. wannan ana nufin mace ta sa gyalle ne in za ta fita fassara ce ta aya wani ya zurfi daga kuma hinda su sanya marfin kai dinsu ala jubihin ina kan kirjinsu abin nufi bayan mace ta lalubo ta rufe kanta to ragowar sai ta rufe kirjinta da shi ko da tana da riga a ciki don saboda ta ƙara suturtuwa saboda suturtuwar da ta yi da shi ne wale zurbin da kuma rihin ala jubihin hmm. Walaikum salam. Game da da satan rage kudin cefane da mata suke ya zama al'adar su sata suke yi ha'inci ne suke ba za mu ce sata ta yanke hannu ba ha'inci ne kuma sai Allah ya kama su da wani ranar tashin kiyama to wannan kuma da miji ya mata abuwa shi kenan tsakanin ta Allah ta kare dokar Allah kuma sai ta ta istighfari shi na illar rashin karantar da mata din kenan sai su yi ta shirme saboda ba su fahimci addini ba da aka karantar da su su fahimci addini yana da dukkan muhimmanci ba yadda za a yi ya mace samu yancin da take bukata in ba ta san addini yanzu hadisin da muka karanta yau wa yawa hidima ya mace ko namiji ya mace hadisin da yake magana kai idan an yi jayayya wa yake da ikon bada ya sau nawa ne namiji zai zo ya ce ai shine uba ya kwace ya tafi sa amma ga an ba ta haƙi an ba kanwata ma haƙi wani zai tunanin ita kanwar mata a suwa har za a ce a bata da amma ga shi manzo Allah ce innamal khalatu bi manzilati ummi eh kanwar mahaifiyar da ba ina kanwar ta tafi tafi kaka mace ko namiji karfi wajen rike ta tafi kanan uba tafi wan uba tafi su da san hadisi ne na santa san ku duk ba hadisi da ce a ba su sai dai kawai maslaha za ka sa a basu malaman lokacin rukun wannan ya ba ita daga dama ba idan ita daga dama ta ce ba za ta yi aure ba ta kai kuma dan ta ka sake ta dole sai ta yi aure ka kyale ta mana ita daga dama za ta zauna haka kuma wani abu ma da ya kamata ku gane yawanci idan ka gama ta rike da karfi da yaji to wata kan zai zanto kila tana kallon maslahar yaron da cewa dan karami ne yana bukatan kulawa wata kuma gani take in tana rike da dan zaka dawo tana son ka ne har yanzu ko da ta yi wata barazana ba na son shi ba ka take bari ba to rike dan shi zai rika kawo ka akan kari wani lokaci ka zo dan ka ga dan ita kuma ta samu dama ta ganka in ka tafi da dan kuma kun ta daina ganin ka ke ba sa ran za a dawo waɗansu mata wasu na ce hmm. wannan azzalumai ne dan ka bar wa mace da ka sani ciyarwa tana wurinka wa al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatu babin gaba duk akan wannan zai magana kan annafaka ya kamata mu gane wannan idan mun zo babin gaba za ku ji sosai da sosai sai waka tana kan mutum dole wa Allah maulid da bulu nauke wa kiswatu da tsoro na a dama ita za ta kashe auren ne tun farko wadda aka wa wurin dole ba ta so kawai za ta ce ba ta so aure ya riga ya mutu tana da ikon fat dan ba saki bane fasakh ake manzo Allah ya bata khayar ne eh ko ta ce za ta ci gaba da zama haka ta yi hakuri ta yi tawakkali haka Allah ya kaddaro ko kuma ta ce za ta lalata wuri hmm? ba ta da iko eh eh eh kaga irin wannan tana da a da a muka samu labarin da wanda shi da wanda ya gida da a gaskiya in aka yi wa yarinya auren dole ba tare da tana so ba sakamakon haka ta ki yadda da ba ta shiga cikin wannan hadisin ta shiga cikin wannan hadisin ba ya kamata iyaye su fahimci wannan auren dole kwata kwata baya cikin addinin musulunci iyaye sai dai ku bi wa yarinya shawara kan wa kamata ta zaba dan kace zaban tumun dare amma turusa sa ta bisa dole ba wannan baya cikin hadisi Allah ya hana ne ijibar dan kai turusa sa matsantawa mutum a matsanta matsantawa ya mace ta wurin da ba su dan saba hadisin mai a rabu da su gaji ne kuma na neman izinin ta ah, to mai hadisin yace as a ahqqu bi ya min waliha wal bikru tusta'zan haka nan san hadisin yace ita kan ba zawara dama ba ma zai ce mata komai ita za ta ce gashi ina son wani amma budurwa saboda ɗabi'ar ta kunya shi yasa aka ce tu ta'azan sai a nemi izinin ta kin yadda a daura miki aure da wani wa iznu hasu ma tuha manzo Allah ce idan aka ce kin yadda sai ta yi shiru to ta yadda kenan in ta yi shiru ita ce ba ta yadda ba to ba za a daura ba da ba ta da iko da za a ce tu ta'azan ashe tamlikul izn ita take mallakar izini kafin a daura aure a ai ba muharramar sa bace kanwar matar ka ai ba muharramar sa bace ba ya zaka yi mu'amala da ita kamar mu'amala da kanwar ka ba zai yi ba a to ta aka yi dole sai kun ke banta kai da ita idan yana wurin matar ma bayan ta yi aure sai kun ita mata aka sai kun ke bantar ita kadara yana wurin matar sai ta aure a gidan wani dan yana can zaka je kuke bantar ita ne ba kai ba kalwa da ita dan kai kalwa da ita kai shiga cikin mahazo abin da ke rata ana yaki na musulunci ake wani da auren kowa ya mutu waye kawai dan ana yake mutum sai aure mutu ba dai kawai za ka ce ana yaki ba idan an riba ce mutane a matsayin fursunonin yaki kenan wannan kuma kana kai fursunan yaki kana da abin da zaka yi ne na'am alaikum wanda ne mutum ne a zama kuma ta dafa a laifi ne mace ta rinka daukan abinci da ta dafa ta rinka kaiwa gidansu ko wani gida ba tare da izinin miji ba laifi ne abin da ya halatta ta bayar ba tare da izinin miji ba shine abin da ya zama ya doro akan bukatar gida akwai lokacin da za a rage abinci kashi a tukunya wanda ba ya zama lalatacce in an bar shi ma za a yi hasararsa to sai ta bayar da dukkan mai bukata ko gidansu ne ko nori amma in ta kara dama ta san ya fi karfin bukatar gida dan ta aika wa kawayenta dan ta aika yan uwanta ba da izinin miji ba laifi dai dan manzo Allah ya nuna cewa haramun ne mace ta dauki wani abu cikin dukiyar mijinta ta bayar sai wata mace sai aka tambaye shi wani sahabi ya tambaye shi yace ko da abinci ne sai ce a cikin dukiyar mu me yafi muhimmanci sama da abinci da haka idan mace tana son idan ta yi girki ta aika gidansu to sai ta nemi izinin miji in kuma ta san ɗabi'ar mijin ba zai damu ba dan an kai to wannan za ta iya kaiwa a ɗabi'ar ta haka kila shi in ya jima zai ji daɗi zai yi farin ciki to sai ta kai amma in ta san ɗabi'ar sa baya so to sai ta nemi izinin su tukuna in bai ba ta izini ba sai ta aikata haramu yanzu ka kawo wata hala ne nadira shay'un arid abu ne kawai ya buzuro wani dan uwan ya zo wannan ana magana ku kullun sai ta dafa ta kai dabi'a ta kaga ba ya zama wancan dokar wannan kai idan wani ma almajiri ya zo yana cikin halin jigata waɗansu baki suka fado gida ba tsammani ba bukata ba ba tsammani ba za su dauka ta wasu ba wannan ai daban da wannan bijirewa ne wannan kamfani wannan ya zama hukuk bijire ma iyaye ne da rashin bayar da haƙƙin su daidai mutum a dora musu wasu tukunya da nau'in abinci da shi da matarsa da 'ya'yansa mahaifiyarsa kuma mahaifiyarsa a yi mata wani girkin daban kansa da wannan ta fuskatar da wannan cin ce mahaifiyarsa ne da ce idan bukata ce in take son abinci iri kaza ta faɗa haka babu laifi ko kuma a yanayin lafiyar jikinta irin masu diabetes akwai ba sa cin kaza ba sa cin kaza ba sa cin kaza sai wake sai alkama sai ba sa cin tuwaye babu tuwa shi kai ba likita bane mutum to sai sai a yi mata wanda yake daidai bukata take amma matukar ba bukata ce ta sa haka ba kawai shi da da yake ganin ita ba ta dace ta ji dadi ba tun da zo ba to wannan ya zama rashin mutunci ga mahaifiyarsa bai kyauta ba ya wulakanta ta kenan ba ta yi laifi ba idan matar ta dauka cikin mai dadin ta kai wa mahaifiyar mijin ba ta yi laifi ba ta yi kokarin salaha ne ba sa san ta hada su na'am eh suna da suna dadewa ko da a damar da manzon Allah sallallahu alaihi ya bayar shine idan mutum yana da wata mace sai ya aure to wanda ya aure idan ba zaura ce yana da kwana uku da ita in budurwa ce kwana bakwai bayan ya kammala kwana uku nan ko bakwai sannan sai ya zo a ci gaba da rabon kwana daidai wa daida gwargwadon yadda suka yi ittifaki shi da su za a zauna ne a yi magana kwana nawa na zami daga ranar da ya gama bakwai din ɗakin amarya in budurwa ce ko uku in mazaura ce sai a zo a zauna da ita da wani gida to yanzu magana ce kuma ta rabon kwana kwana nawa kuke ganin ya kamata a raba shine abin da ake kira adalci ba a ce dole kwana ɗaya ko kwana biyu yadda duk kuka ita baki kai da su da ka sa in gama mana sai kake sauri ina za ka <laughs> idan aka ce za a rika yin kwana biyu biyu ya halatta yan aka ce kwana uku ya halatta yan aka ce kwana da dai ya halatta yan aka ce wata wata ya halatta shin wannan watan ana cikin eh, kwanan na wancan ne wata bai zuwa kuma na wancan ya halatta abin da ake so da ya adalci idan kuma shi daren gaba ɗaya ma aka ce za a rinka raba shi awa shida shida da karfe shida na yamma zuwa sha biyu na dare ana ɗakin wance daga sha biyu ta yi kuma zuwa karfe shida safe ana ɗakin wance ya halatta adalci kawai ake bukata amma shari'a ba ta ce muku dole sai kwana kaza ko ake da ai raba da dai bari in kammala mana kai me yasa kuma kai maka kwana hana shi idan an yi wannan an yadda cewa kwana ɗaya ɗaya za a yi ko kwana biyu biyu sai magana ta yana za a fara a nan gurin idan amarya ta ce a ba komai ne tun da ni kwana baka wani na faru su zan wani gida shi kenan ba wani hamayya idan uwar gida ta ce ba komai ka faro ta tantan sai sami koma dakin amarya faro kwana biyu idan kowace ta ce ita bata yadda ba ta dakin ta za a fara to sai ayi kuri'a ta ɗaya daga cikin hanyoyin kuri'a ba ta ji kwandala ce ke kan sarki ke kome da mala a jefa sule din duk wanda ya faɗo in kan sarki ya faɗo to wanda ta zaɓi kan sarki kuma damara ta fado ko kuma a rubuta takarda haka wannan takardar a rubuta kwana wannan kuma a bar ta ba komai a ciki a linki da aka lalike aka lalike aka lallake sai ce dauko ce da rafa duk da dauko an ce kwana to shi ke da kuma ta dauko yamci sai ta dauko yamci ke to sai a faro wanda aka a ta fada kanta wannan fa duk saboda adalci ne musulunci wannan shine tsari wanda manzon Allah ya faɗa cikin wancan hadisi akwai wani hadisin daban da manzon Allah ya aure wata bazawara yace kina da kwana uku yanzu da yake naki ne kwana uku farko sannan bayan sun kare sai a ci gaba da rabo tsakanin ki da matan gida in kun kina so to zan baki kwana bakwai to amma kuma dole kuma kowace sai na zo na bata kwana bakwai sannan kuma sai a koma rabo yadda aka saba sai ba zauna su lafi nan ko dai a bata hukunta na farko ta riga ta samu hukunta babu hamayya sai a zo a ci gaba da mai rabo ko kuma kin yadda in baki bakwai amma kuma kowace kuma sai an bata bakwai sannan kuma sai a cigaba da rabo da aka saba sai ta zaɓi wanda ya fi in ta zaɓi wancan yayi ba ne ba ne ba akwai wata riba a ciki da ta kwana ba ta samu bakwai a jere to shi ne ai ba dai ta samu bakwai ba jere ita in ba aka bada uku kaɗai za ta samu shi ne amfanar tun da karan farko ne bakwai din a jere yana da muhimmanci ita a wurinta shi ma a wurinsa yana da muhimmanci Ah, a ba za a wani ko duk hadisan suna nan cikin bulugul maram ku ku duwa ku wancan bai kare ba mai kace kai hmm. wato ku gane adalci shari'ar musulunci ta wajabta ga dukkan mutumin da yake da mace sama da daya adalci kuma ka raba kwana daidai wa daida sannan kuma abinci daidai wa daida ba na nufin daidai wa daida adadin mudu a a kimar abincin Da abinda wancan za ta ci ba shi ne wancan za su ci ba kowace abu daidai cin cikin ta haka tufafi daidai wa daida abinda nake nufi ba ina nufin adadin yadin ba ta iya wancan doguwa ce Yanzu a sai shadda tana bukatan yadi takwas ko tara wancan kuma ba doguwa ba shi kila ya biyar ya ishe ta to adalci din shine wancan kai mata takwas wannan kai mata biyar amma ya zanto quality din su iri ɗaya dukkanin su shadda ce ko yar tana ko yar ingilishi ko in wani lace ne ko ma menene dai ya zanto daraja su ɗaya amma adadin kowace daidai da wanda zai wadace ta idan wancan jikinta ya fi karfin tamfa turmi ɗaya sai an ba ta turmi ɗaya da rabi wancan kuma turmi ɗaya ma ya mata yawa to sai wannan a ba ta ɗayan wancan a ba ta ɗaya da rabi shine adalci a musulunci kun fahimta to wannan rabon kwana abinci sutura da kuma ɗakin kwana wurin kwana din ina nufin gidan wanda tana da ɗaki da rumfa da ban ɗaki a dai subcontent wacce ma sai a mata irin wannan kana zo wannan amarya an ware mata gida guda ita kadai kuma wadancan matan da za su ma'ana wannan a ware ta ita kadai a gida da ɗakuna wadatattu da banɗakin ta waɗancan kuma a ware a haɗa su su kuma suna shayarin banɗaki ɗaya ko falo ɗaya suna tarayya da juna wannan rashin adalci dole irin ɗakin da ka ajiye waccan shi za ka ajiye waccan ba a bai guda hudu ba kenan rabon kwana da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin matsuguni wurin zama ɗaya to wannan shi kaɗai aka wajabta ma adalci amma abin da kake tambaya akai wajen ka kwana ɗakin waccan ka fita da safe karfe goma waccan kuma ka fita karfe takwas in akwai abin da ya fitar da kai takwas ba wanda zan ce kai zalunci ko dawowa ka waccan ka dawo karfe hudu na yamma waccan ko baka dawo ba sai karfe shida ba wanda zan ce kai zalunci ya ba abin da rike ka ba wanda ya iyakance ma karfe kaza za ka dawo sai dai akwai lokacin da yake baka da uzuri dan kai jinkiri a waje yanzu bayan an daga isha'i kan kowa ya zai tafi da gida ne in ba wanda zaki tilace ba ko ba haka to amma a ce sai an yi kididdigar awanni ko adadin magana ko adadin saduwa cikin dare din duk shari'a ba ta ce sai an kirga wannan ba kwanan shine nata rannan daga kwanakin a can ɗakin sai kasance gaba ɗaya barci ya ɗauke ka ba da niyya ba rashin lafiya ta kama ka ba da niyya ba ba yi komai ba har garin Allah ya waye wannan kwana dai ba a fiya sai an yi kaza ya wuce in kai da gangan ka mai da dakin wancan wurin hutu ka yi barci don ka tara karfi gobe ka je can ko kuma wannan Allah ya sani wannan shine gaskiyar labari amma ba da niyya ba barci ne ya dauke ka ko kawai a ranar gaba ɗaya baka da sha'awa ba wanda zai ce maka dole a wannan daren sai kai jima'i ba zai yi ko kuma wance yanayinta mutum zai iya kusantar ta sau biyu cikin dare wanda kuma sau daya ba wanda zai ce tunda nan ka kusanci wanda sau biyu can ma idan ka ji dole sai ka sau biyu ta iya sau ɗaya kawai za ka kusanci ta wani hakuri in na zama sofiri da yawa ina faɗin ababen da suke na lungu idan aka ce za a ji kunya ba za a faɗe su ba za a gane hukuncin ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da matansa Aisha take cewa ya so da dama da wuya a samu wani da manzan Allah bai shiga ɗakin mu ba mu duka ya shiga ɗakin wannan ya yi hira da ita ya ji matsalolin ta ba ranar kwanan ta ba ya fito ya shiga dakin wancan ya yi gida da ita ya ji matsalolin ya fito ya shiga dakin wancan sannan idan ya dakin da yake nan zai kwana sai bai da shi shine karshe sai da in ya shiga ba zai fito ba duk sauran zai shiga dan tattauna ya yau aka yi ya kaza kaza kaza a dan yi raha a wuce minti biyar goma a wuce can ba haka minti biyar goma a wuce haka manzo Allah yake zai da kai wannan sai ta mutu shi dani kuma Aisha take cewa dama yakan shigo daki na fa yanalu minni kullu shay'in kowane irin abu da dan namiji zai ji dadi cikin mace yakan yi mun saduwa ce kawai ba mai ko ba ranar kwana na ba saduwa ce ba za a yi ba haramun ne sai da mai daji amma dan wasanni dan wani guje-guje dan wani tafe-tafe duk wannan babu komai amma yanzu in kai wannan sai ku rikici da matanka suka je ka ce malam Ja'far ya ce ni na karanta ma hadisi ne yana nan bangaren sai na cikin bulugul mara ina kuma faɗa dan kar mata ka san mata sukan dauka cewa wani ranar da baka ɗakin wanke ko magana ba za ka yi mata ba ko hula ma ba za ka dauko a ɗakin ba sai dai ka daga ta wani lokaci a miko mu hula da da tasbaha ba wanda ya ce haka dan ka ba komai kai dai a tsakaninka da Allah kai adalci abinda bai halatta ba ka shiga ɗakin wancan ranar da ba na ta ba ka ce za ka kusance ta ka sadu da ita amma dan wani wasa ba komai a kanka sai dai in ya zanto kai ɗabi'arka tun da ka ji wannan fatawar to dama wancan ka fi so wannan wasan za a yi ta yi da wancan ko da ba ranar kwanan ta ba ita kuma wannan ɗayar in ba ranar kwanan ta ba ne ba wannan ya zama zalunci ai maslahar ka ne ma kai musu su duka saboda kowace sai ta sai ta rika jin so. aka fito wallahi ne ya fito <laughs> kowace kamar yadda suke gina sai ya ko kuma ya mutum ya fita a da mata wallahi duk wannan wadansu yan kananan matsaloli ne da mata suka mai da su rikici a ce mutum ya gina gida za a tare sabon gida wani sai a fara kai kori gida ta zamura da zalunci ne wace ce wani gida ɗaya ne da wanda aka yi shekara ashirin da wanda ta zo yau san mata ba sa son wannan maganar amma haka hadisin annabi ya zo babu yadda za a yi ko ba za a ji tsoron ku ba ke faɗa mu za dai ku yi ku yi hayaniya amma wallahi haka manzo Allah ya ce sai ku ya ku ko ba gaskiya ba ba bambanci tsakanin wanda aka yi shekara ashirin ana tare da wanda aka auro yau daidai hakkin su yake ba za a ce ba da an yi sabon gida ba a fara zuwa uwar gida ta je ta zafi ɗakin ta daje sannan wancan ta zo za a je da su ne gaba daya ko dai kai kai rabar dakunan dama kan ai dama da kai planin din dakunan kayan su daidai wa daidai wajen mai ake bukata to yanka zo wancan shiga nan wancan shiga nan shikenan ba wanda zai da mu sai dai lokacin da kai baka da ra'ayin aure biyu wancan daki wadatacce mai yalwa wannan dan su kuku to lokacin da zaka karo sai ka sai ka dan kara additional daki kenan ba adalci ne su kai ba in baka da kudin da zaka kara sabon daki dan me zaka karo ko matar sai a dan yi jinkiri eh, sai ta sai dai in kafin ta lokaci to wancan gaskiya dakin san gida na dakin mace ɗaya ne amma yanzu akwai daki sai dai karami da bai kai na wancan ba kin yadda haka ta ce eh na yadda sai ka kawo ta da abubuwa ne masu tsoki mu muke wahalar da kanmu ko da ƙarya ko da wani